Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Lalo. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayan da hukumomi a Najeriya suka bayyana rage kudin litar man fetur jama'ar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta mai da martani bayan da wasu rahotanni suka ayyana cewa jam'iyyar ta shiga yunkurin sake sabon dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba da nufin maye gurbin Bazan Muhammad Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Zababben shugaban Amurka Joe Biden na gabatar da manyan jami'an kiwon lafiyan da za su yi aiki a gwamnatinsa a yau Talata. waɗanda dukkaninsu za su tunkari matsalar annobar covid-19 da amurka ta zamanto ita ce ta farko a duniya da ke da adadi mafi yawa na mutum kusan miliyan 15 da suka kamu da cutar da kuma sama da mutum 283 da suka mutu biden wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu ya sha alwashin zai ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen daƙile yaduwar cutar ya kuma ce zai nemi amurkawa da su rika saka takunkumi a wuraren da jama'a ke haduwa cikin kwana ɗarin farko na mulkinsa tsohon mataimakin shugaban ƙasar na amurka ya zaɓe xavier basera matsayin wacce za ta jagoranci hukumar kula da lafiyar al'umma wacce har ila ita za ta jagoranci shirin yaƙi da cutar ta coronavirus da kuma aikin yin miliyoyin allurar rigakafi ga amurkawa nan da watanni masu zuwa yayin da birtaniya ta fara yin aikin rigakafin cutar covid-19 ga 'yan kasar a yau talata sakataren hukumar lafiyar kasar matt hancock ya tabbatar da 'yan majalisar dokokin kasar cewa an kaddamar da yaƙi da cutar wacce ya kwatanta a matsayin babbar makiyya yana mai cewa akwai sauran jin aiki a gaba ita dai wannan allura ta rigakafi an fara yi wa wata mata ce mai shekara 90 da ta yi ritaya a wannan aikin ya rigakafin da ba a taɓa ganin irinsa ba a wani mataki na neman maslaha ga wannan annoba wacce a halin yanzu ta kashe mutum miliyan ɗaya da dugu biyar hancock ya ce tun da farko an riga an aika da rigakafin ga wasu asibitoci saba'in waɗanda suke da tsarin da za su iya kula da allurar wacce ke buƙatar adana ta a yanayi mai sanyi gwamnatin ethiopia ta ce dakaranta sun harbi wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya a yankin tigray da ke fama da rikici bayan da jami'an suka take doka ta hanyar tsallake wasu shingayen bincike babban jami'in gwamnati redwan hussein ya faɗa manema labarai a addis ababa a ranar talata cewa lamarin ya faru ne yayin da tawaga majalisar ɗinkin duniya ta yi kokarin kaiwa ga sansanin da ake kira shemelba da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar ƙasar eritrea ya ƙara da cewa jami'an tsaron sun buɗe wuta a ranar lahadi yayin da ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya suka yi kokarin tsallake wani shingen bincike na uku sai dai kokarin jin ta bakin kakakin majalisar ɗinkin duniya a nairobi ya citira domin bai amsa buƙatar neman ƙarin bayanin da aka nema daga wurinsa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yankin hong kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya takwas saboda zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da china ta saka a birnin daga cikin masu fafutukar da aka kama har da tsoffin 'yan majalisa leon kwak wanda aka fi sani da long hair wato mai dogon gashi da wucewa da kuma edichu 'yan sandan yankin sun fitar da wata sanarwa wacce ke nuna cewa ana tuhumar mutanen takwas waɗanda shekarunsu ke tsakanin 24 da 64 akan laifin tunzura jama'a shiryawa da kuma shiga gangami ba bisa ka'ida ba sai dai 'yan sandan ba su ambaci sunayen mutanen da aka kama ba sama da mutum 370 aka kama a ranar 1 ga watan yuli bayan da hukumomin beijing suka amince da wata dokar tsaro a matsayin martani ga zanga-zangan da aka kwashe watanni ana yi a yankin na hong kong wacce ta jirkice ta koma tashin hankali cikin rabin watanni na karshen shekarar 2019 to a ɗaya ɓangaren kuma china na suka amurka kan sabbin takunkuman da ta sakawa wasu jami'an ƙasarta da kuma ci gaba da sai da makaman soji da amurkan ke yi ga taiwan wasu masu sukar matakin na saka takunkumi da amurkan ta yi wa china na kallon hakan a matsayin wani yunkuri da gwamnatin trump ke yi na tsaurarawa china ta yadda zaɓaɓɓen shugaba joe biden zai sha wuya wajen kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ofishin zartarwa na china da ke kula da sha'anin yankin hong kong ya yi allah wadai da wannan mataki na saka takunkumi akan wasu 'yan majalisar kasar goma sha hudu waɗanda suka amince da dokar tsaro da aka sanya wa hong kong a farkon shekarar nan a halin da ake ciki mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china huan chuin ya nemi amurka da ta soke cinikayyar sayar da makamai ga taiwan yana mai cewa yin akasin hakan zai sa ita ma china ta maida da martanin da ya dace To madalla a gaida Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Najeriya musamman masu motocin haya da sauran ababen sufuri na haya sun mayar da martani dangane da rajejeniyar gwamnati da kungiyar kwadugon a kasar dangane da rage farashin litar mai da naira biyar. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto. Da zakar daren jiya ne dai kungiyar kwadagon da wakilan gwamnatin Najeriya suka cimma matsaya akan sabon farashin. Kamar yadda ministan kwadagon kasar ta Najeriya Dr. Chris Ingige ya sanarwa manema labarai. bangarorin biyu sun amince cewa daga ranar litinin mai zuwa wato goma sha hudu ga wannan wata na disamba ragin naira biyar din zai fara aiki to kome masu ababen hawa musamman waɗanda ke haya da motoci da sauran ababen hawa ke faɗi dangane da wannan yarjejeniya ibrahim sa'id bai suna ka a daidai sau wannan tsari da na ji kungiyar kwadugo kun yi kokari ku gane kokari akan kokari ku gaya wa janar muhammadu buhari ya mai da mannan ɗari biyu mu yan najeriya mun riga mun saba da wuya da daɗi muna shanta ko da yaushe da gaske nake wallahi talla har cikin zuciyata a mai da mannan ɗari biyu su masu kuɗi suna ɗaka da su da 'ya'yansu dai su je banki su saka atm su ciri kuɗi su koma su da iyalan su je su kashe mu kuma da talakawa ne sai mun fita kullun zamu nema dan haka mu a mai da mannan ɗari biyu da bambancin mu da mu da masu kuɗin Allah ya nisanta mu kenan kamar nisan sama da ƙasa mun gode sunana Suleiman mana abu gaskiya kungiyar kwadago sun yi kokari matuƙa amma gwamnatin tarayya da ta yi amfani da magana kungiyar kwadago ta rage naira biyar a man fetur mu ba shi bane bukatan mu da ita sakamakon man fetur ana sayar da shi naira casa'in da bakwai ne da biyar ya zo ya kara masa farashi ya sake kara masa farashi ya sake kara masa farashi har ma a wata majiya akan cewa ya ce sai an mai da shi 200 to mu babban bukatar mu da burin mu talakawa a mai da man fetur 200 tunda dama haka suka haka suka so mana mu mun fi son tsadar wahalar dama muna cikin ta tsadar kuma ba za ta sa mu daina jin abin da muke ji a yanzu ba a nasa bangaren tsohon wakili a kwamitin zartarwa na kungiyar kwadagon najeriya nlc kwamar sa'idu bello na cewa in ka dubi yadda lebo take yanzu a ta kwarkwace ta lalace ana amfani da su ana cin duk wani buri da ake so na kaskantar da ƙasa da kuma cizgunawa mutane a kasar Najeriya. Da ne mu da muka ta mu aka ga da aka fito irin wannan kin yadda muka yi muka ki amincewa aka kuma tabbatar da cewa ba a yin ba. kuma a mutumin da ya kara maka mai kudi dari da saba'in da biyu ya kuma zo shi a cire naira gara ina jin ya rena ma hankali ma kuma mutumin nan shine ya yi ikirarin cewar a baya duk mutumin da ya sai wata 'yan kasa mai lita naira arba'in da biyar ya cuci kasar ya cuci al'ummar najeriya kuma ya ci ne yanzu shugaban najeriya shi ne kuma minista na man fetur a najeriya Tuni dai masana tattalin arziki suka fara tsokaci game da tasirin wannan ragi akan sauran farashin kayayyaki. Alal akalli yanzu abin da za a samu shine farashin ba zai daɗa tashi ba tun da a rage kuɗi aka yi. amma ba ba zai sauko wanda mutane za su yi tunani saboda babu wannan abin da ake kira confidence a cikin economy din yadda cewa idan gwamnati ta rage ragin nan zai dade mutu ba a kara ba saboda haka su masu masana'antu za su rike hannunsu ne ba za su lokaci kai su rage farashi ba hatta masu yan mota da ake hawa ba zai wahala ta rage saboda ba su da tabbacin cewa nan gaba lokaci kaɗan gwamnatin ba za ta ƙara ba. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta mai da martani bayan da wasu rahotanni suka ayyana cewa jam'iyyar ta shiga yunkurin sake sabon dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba da nufin maye gurbin bazan Muhammad wanda a yanzu haka ke jiran jin hukuncin kotun tsarin mulkin kasa saboda zarginsa da amfani da jabin takardar shaidar zama dan kasa wakilin muryar amurka a yamai salamun mana barma ya aiko mana da karin bayani Tun a makon jiya ne ɗan takarar gamayyar jam'iyyun gayyar zaɓe Abdulkadir Umaru Alfa ya shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa yana mai nuna shaku gane da sahihancin takardar da ɗan takarar jam'iyyar Pendes tarayya Bazum Muhammad ya gabatar wa kotun a matsayin shaidar zama ɗan ƙasa. Yana mai buƙatar kotun ta dubi wannan batu da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin 'yan ƙasa. Mu ba mu da matsala da Bazum. mu abin da ya samu ka shigar da kara saboda na lura da cewar kaga irin wannan maganganu yana yin su kamata ya yi hukuma ta hito ta hito karara kai ga a takardar da wane ya bada to shi ne muka kasa samu dalilin haka 'yan nijar ya kamata incin su ne a ce su san wane ne za su zaɓa wannan takara ta bazum ba ta tada mu hankali ko kaɗan amma muna son a bincike a yi ƙididdigi wane ne bazum ɗin tun da shi bayanan da ya hito ba su gamsar da mu ba. To sai dai a yanda ake jiran jin matsayin kotun akan wannan dambarwa jita-jita akan yunkurin samar da wani canjin dan takarar jam'iyyar PNDS takara ta kafafen sada zumunta abinda uwar jam'iyyar ta ce labari ne irin na masu karra kamsan kurege kamar yadda za a ji daga bakin wani kakakinta Asmanu Muhammadu. Kamar mun ji sun ce ana na ana ranyo kakin magaruba za a soke wannan zance to aisha ta wuce yau muke saboda haka mutane su tabbatar da zantuttuka wannan na ƙarya na su kwantar da hankalin su su zuwa aiki kawai zum shi na ɗan takar jam'iyyar pendas tarayya ya fara kamfanin kinshi ya kare maraɗi yanzu can kai maka yana cikin region kin zandar jiya an tarbe shi cikin garin zandar wanda tarben da ba ta wani mutum ba yanzu haka kotun tsarin mulki na ci gaba da gudanar da bincike don tantance gaskiyar lamari game da bayanan da mai korafi ya gabatar mata ni da jiya har karfe takwas na biya nan wurin na iske lalle jujojin na hita ba a kare ba kuma lauya na ya kira shi ma da kanshi aka ce mishi dakata ba ida ba aka ida su za su kira mu don haka kenan mu muna cikin jira ne har yanzu a nasu gefe makusantan bazin muhammad na cewa ba su da fargaba akan abin da zai biyo bayan wannan bincike waɗanda ke son jam'iyyar tarayya da wanda ke son dan takarar mu kamar da bazum muhammad da su kwantar da hankalinsu bazum ne dan takara yau ba dan takara gobe ba mu da wani dan takara da baba ba dan takarar da cancanta ya takara kurkun sunar ta tsaye dan takara zanci ya kare ko a makon jiya ma wata kotun birnin difa ta yi watsi da irin wannan kara wanda yan adawa suka shigar suna masu nuna rashin gamsuwa da takardar da dan takarar pnds tarayya ke amfani da ita a matsayin ta shaidar zama dan kasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida salamun mu barma ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar. Mustapha ba tsari da rahoto na musamman. A yanzu haka da dai ana ci gaba da zaman ɗarɗar a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a ke ci gaba da aukawa garuruwa a sassa daban-daban na jihar Niger Najeriya. Wannan al'amari dai da a yanzu ya zama kusan ruwan dare a kusan kowane bangare na jihar Niger da Allah ya albarkace ta da yawan faɗin ƙasa da kuma surmukun daji na neman durkusar da zirga-zirgar jama'a na yau da kullum. A gefe guda kuma sun hana manoma ɗebe amfanin gona cikin kwanciyar hankali. Honorable Suleiman Usman Nalango shine shugaban karamar hukumar Wosheshe ya ce 'yan bindigar sun auka a garin na Wosheshe kuma har sun hallaka wasu yara 'yan mata guda biyu a ƙarshen makon nan da ya gabata. Mun an gama sallar magaruba a da sallar isha'i aka kira ni aka ce bandit masu garkuwa da mutane sun shigo cikin Wosheshe cikin tsakiyar Wosheshe opposite PUBA United Bank for Africa a nan ne cikin jama'a ne suka dinga halbe a suka halbe 'yan mata guda biyu ɗaya ana ce mata Aisha Aisha da ya shekara goma sha biyar da ana ce mata a Sumayya ya shekara goma sha hudu suka halbe su har lahira sannan suka suka je gidan wani inyamuri da ke nan bakin titi yana da shago suka neme shi ba su gan shi ba suka dunga halbe suka dauke ɗaya daga cikin ƴaƴan mutumin suka sa kan mashin suna halbe halbe suka bi dare suka wuce to immediately mun mun sa ƴan sanda da ƴan civil defense da vigilante local vigilante sun hau masu suka sun bi su wannan hanya da suka bi to ni dai da har zuwa asuba da na tashi na zo na je wannan gida wayannan mutane babu labarin su fa wasu yan banga ma da sayan da suka dawo da suka shiga daji hmm. neman su an bi sawu an bi sawu ba a gane da suka shiga ba tun da kaga wuce local government tana da boundary da local government kusan hudu shi local government daga gabas muna muna da boundary shiroro local government nan ma ana shigo muna daga eh, gabas din kuma muna da bandiri da boso wanda ke kusa da mina nan ma ana shigo muna ta yamma muna da bandiri da lemu eh, bakwai local government ke kusa da bidda tana ana shigo muna daga nan kuma baya muna da bandiri da mashigu local government daga nan kuma muna da bandiri da rafi to ta ko ina an samu tsakiya shigowa ake wani da lamarin ya faru a gaban idanunsa ya yi karin haske misalin karfe takwas na dare Eh, a nan mashigan ushishi nan wurin babban garejin cikin garin ushishi sai aka fara jin halbe halbe daidai wani waje shagon wani dan kasuwa wani inyamuri ana ce mashi akuya suka zo da mashin guda biyu suka ta halbe halbe a sama sai jama'a suka dan wawace suka je suka da ihi a tsaye da suka ga jama'a ba su wuce ba sai suka kara halbi suka tafi daga a kasa suka halbi jama'a suka watsa suka shiga shagon suka anshi kuɗi suka wuce da yaron shi guda ɗaya. to a sanadiyar haka ne bacin mun dawo sai muka ci mu yan mata biyu kwance da sun mutu guda halbe ta akai guda halbe ta akai Haka dai irin wannan al'amari ya auku a ƙaramar hukumar Boso da kuma Shiroro, kamar yadda za ku ji daga bakin mazauna yankin. To abin da ke faruwa ranar Laraba misalin karfe goma wani ba Allah ya ɗiba kota daji to cikin dajin nan bai dawo ba ba ba alama kai sa'ilin nan yan uwa hamman garba ta suka bi shi su gani ko za su samo shi kawai sai suka ji kalib bindigogi ta ta ta ta ta ta ta ta suka dawo a washe garin jiya kenan aka taru ana son a tafi dajin adiba menene ya gagara ana nan karfe goma sha ɗaya na dare ba Allah na sa gangaren su biyar da AK-47 suka samu wani ba Allah bihin lashi gidan shi ana ce mishi tuka. suka ya tashi su tafi da shi daji da yake labin shi baya zuwa saboda duk abin da faru gari shi san daga Allah ne suka ce ya tsugunna tsugunna suka ce ya tashi ya tashi suka ce ya wuce suna ba da ba su kalmi shi da bindiga abin da ke faruwa yanzu a gonakin mutane suna daji wallahi mala ana son a je a yi girbin da ya ya gagara. Sunana Alhaji Awaisu Mamadu Giwa Kuta. To abin da ke faruwa a yankin mu abin yana so ya ma fi karfin mutanen karkara domin ba zan ce a yankin mu kasan gwari ba kadai. A musamman a bangaren Niger ya mafi karfin kowa din kamar da nake domin abin takaici ne irin wannan abun da ya taso kwanan nan har ya kasance yau mutum baya kwana gidan shi ya rufe ido a sarakuna ma haka abin takaici a waye gari har a ce wai an zo an ɗauke mutum a kullum kullum ba rana guda wanda ba ɗauke mutum a yi janga da shi mutanensa su biya kuɗi. Abin ya faru da kai ne yanzu ko wani hali? Ya faru ya faru da mafi kusa da ni domin kawuna ne da wanda abin ya faru da shi da uwa da da mahaifiyana da shi su ɗaya ne su ɗaya ne. Na'am wani gari kenan. nan kasan a jami rayi fiye da mutum ashirin suka shigo Dakin shi suka ɗauke shi suka tabbatar da cewar sun tafi da shi a shekaran jiya da suka soma suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan goma. Suna hankali yau an waye gari har yanzu mutanen da ranar gane aka tuntube su suka ce su ba su tabbatarwa mutanenmu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan hudu in ba za a biya ba Koran sa ko miliyan hudu da muke so a yi an sha faɗi ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewa ne ko ba son kuma mutanen Naija ne. Wannan al'amari dai ya sa hukumomin jihar Naijan kara jan tamara domin kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Naijan barista Abdulmalik sarkin daji ya yi ƙarin bayani. Kamar yadda ka sani shi al'amari na tsaro abu ne da ba ka tallata shi don ka burge jama'a ba kuma za ka faɗi abubuwan da ka yi ba ko matakan da kake ɗauka don ka burge jama'a domin yin haka kamar kana sanar da shi wanda za ka yaƙa ne abubuwan da ka da da ko abubuwan da ka taka ba ɗaya daga cikin abin da zan iya faɗa maka wanda ni karan kai na ga wanda suka sani a watanni da suka wuce ni mutum ne da ke kokarin ba da bayani ko da yaushe akan abubuwan da za su taso Ba yanayin tsaron nan na ɗaya daga cikin abin da ya ɗauke mana hankali sosai wanda mafi yawan lokuta ma ko lokaci ma na aikin ofis haka yana ɗanyi mini wahala hmm. domin kaga chairmomin na 25 suna ƙarƙashi na ne to a matsayin su kuma na chief security officers na local government hmm. duk abin da zai taso daga wajen su ne ne mutum na farko da za su fara sanarwa hmm. to kafin ni kuma sanar da gwamna sai mun duba mun ga abu ne da zamu iya maganin shi idan abu ne da zamu iya maganin shi zamu iya namu kokari idan abu ne da ba zamu iya ba sai mun nema shi mai girma gwamna da gwamnatin jiha ta samu na hannu muna sanar da su to a gaskiya matakan da ake ɗauka to amma a yi hankuri ba abu bane da zan iya fitowa in faɗa hmm. muna ɗaukan matakai muna akan ɗaukan matakai yanzu hmm. su ma yan ƙauyukan da ke cikin daji hmm. su ma karan kansu za su baka bayanai abubuwan da suka ga yawa kana a kai to amma ba abu bane da zan fito maka fashin baki daki daki domin ina ciki ɗari bisa ɗari ba kuma zan so in fallasa sirrukan salon abubuwan da muke wajen ganin mun shawo kan wannan al'amari ba mm. abin da muke so da al'umma ko da yaushe shine ba da goyon baya ga gwamnati mm. batanci akan abin da baka sani ba cin zarafi akan abin da baka sani ba ka fito ka yi zagi ko kai ta yada wasu abubuwa a social media akan abin da baka sani ba mm. wannan kuskure ne ko da yaushe ta gwamnati a ce ta da kyakkyawan manufa sai kaga Allah ya karbi addu'a an samu sa'a da haske da fasaha da yadda za a yi maganin wani al'amari muna fata Allah ya kawo mana karshen shi fata dai samun nasarar kawar da waɗannan 'yan bindiga domin samun cikakkiyar walwala a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon ƙafa ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta jamhuriyar Nijar ta shammaci takwaranta ta kasar Benin da ci ta da nema a kofin Ifuwa ko kuma Wafo a Kwatano na kasar Benin a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan kasa da shekaru 20 da zai wakana ƙasar Mauritania a shekara ta 2021. A wannan rukunin na jamhuriyar Nijar an yi kunnan doki tsakanin Togo da Burkina Faso ɗaya da ɗaya kamin a yau a kara tsakanin jamhuriyar ta Nijar da Burkina Faso sai Benin da kasar Togo. Duk dai a jamhuriyar ta Nijar a wasannin kwamfalar kungiyoyin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na CAF ko Confederation African de Football CAF jamhuriyar Nijar ta kafa wani tarihi bayan kwashe sama da shekara goma kungiyoyin da ke wakiltar kasar ba su samu damar tsallake shimgen zagayen share fage ba. Inda a kofin tarin zakaru na champions league na caf ko kafa a sonidab ta babban birnin ya mai ta je a waje ta wa mogadisho city ci biyu da nema bayan sonidab din ta lalabe mogadisho city da ci biyu da nema a babban birnin ya mai a zagaye na gaba a sonidab ta jamhuriyar nijar za ta yi karan badal da al'ali ta kasar egypt ko kuma misir da kirke da wannan kamben na nahiyar afirka na champions league da ma ta lashe har so tara kamben na nahiyar afirka yayin da kungiyoyin da ke biyo bayan da wajen yawan lashe champions league din na nahiyar afirka so biyar biyar ne kawai suka yi haka shi ko club din union sportive de la gendarmerie national na jamhuriyar ta nijar ya kai a zagaye na gaba na wasannin caf ko kuma caf bayan da ya lashe len olympic na kasar mali da ci ɗaya da nema a wasan da suka yi a kasar mali kamin kungiyoyin guda biyu su kunnan doki ɗaya da ɗaya a babban birnin yamai a makon da ya gabata union sportive de la gendarmerie nationale ta jamhuriyar niger za ta kara zagaye na gaba da gs Kabili ta ƙasa algeria haka ma za a yi wasanni biyu tsakanin as sonidep da al'ali da usgn gendarmerie nationale ta yamai da gs kabili a wani karo na farko a tarihin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar niger inda kungiyoyin da ke wakiltar kasar a wasannin na caf ko kuma caf confederation african de football za su buga a jere da juna juna tsakanin ranakun 22 da 23 na wannan wata na Disamba a babban birnin Yamai duka yayin da a karo na biyu za a yi tsakanin kungiyoyin na Nijar da na Maghreb za a yi su ne a ranakun biyar da kuma shidda a watan Bature na gobe idan Allahu ya kai mu. Duk dai a jamhuriyar ta Nijar a mako na bakwai na wasannin Super League na kwallon kafa na kasar AS Fan ta sha kashi ɗaya da banza a hannun jangwarzo ta maradi sai kuma a. as police da ta shaka kashi ɗaya da banza a hannun espoir ta zandar racing bukoki ta mai ta shaka kashi ɗaya da banza a hannun as guard national sai sahel sporting club ta mai ta shaka kashi banza da ɗaya a hannun olympic football club ta mai gs adar ta shaka kashi ɗaya da biyu a hannun as police yayin da irana ta arlit ta wa as fan ta mai biyu da ɗaya banza da banza aka tashi tsakanin espoir ta zandar nishilek da jangwarzo ta wa as Duan ɗaya da nema as guard nijar da ta wasa hella ɗaya da nema sai irana ta sha kashi a hannun as police biyu da banzam waɗannan sakamakon ya shahira na biyar da shidda da kuma bakwai na jadawalin wasannin super league na kwallon kafa na jamhuriyar nijar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to a kai da haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. zababban shugaban amurka joe biden na gabatar da manyan jami'an kiwon lafiyar da za su yi aiki a gwamnatinsa a yau talata waɗanda dukkaninsu za su tunkari matsalar annobar covid-19 da amurka ta zamanto ita ce ta farko a duniya da ke da adadi mafi yawa na mutum kusan miliyan 15 da suka kamu da cutar da kuma sama da mutum 283 da suka mutu yayin da birtaniya ta fara yin aiki rigakafin cutar covid-19 ga 'yan kasar a yau talata sakataren hukumar lafiyar kasar matt hancock ya tabbatar da 'yan majalisar dokokin kasar cewa an kaddamar da yaƙi da cutar wacce ya kwatanta a matsayin babbar makiyiya yana mai cewa akwai sauran jin aiki a gaba ita dai wannan allura ta rigakafi an fara yi wa wata mata ce mai shekara 90 da ta yi ritaya a wannan aikin ya rigakafin da ba a taba ganin irinsa ba a wani mataki na neman maslaha ga wannan annoba wacce a halin yanzu ta kashe mutum miliyan ɗaya da biyar hancock ya ce tun da farko an riga an aika da rigakafin ga wasu asibitoci saba'in waɗanda suke da tsarin da za su iya kula da allurar wacce ke buƙatar adana ta a yanayi mai sanyi gwamnatin ethiopia ta ce dakaranta sun harbi wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya a yankin tigray da ke fama da rikici bayan da jami'an suka take doka ta hanyar tsallake wasu shingayen bincike babban jami'in gwamnati redwan hussein ya faɗa wa manema labarai a addis ababa a ranar talata cewa lamarin ya faru ne yayin da tawagar majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙoƙarin kaiwa ga sansanin da ake kira shammelba da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar ƙasar eritrea ya kara da cewa jami'an tsaron sun bude wuta a ranar lahadi yayin da ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya suka yi kokarin tsallake wani shingen bincike na uku sai dai kokarin jin ta bakin kakakin majalisar ɗinkin duniya a nairobi ya citira domin bai amsa bukatar neman ƙarin bayanin da aka nema daga wurinsa ba to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Muhammad Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, kwana lafiya, ma